Caramba, caramba. Lahadi 25 ga watan Agusta na shekara 2019 kuna sauraron shirin labarun matasa mai gabatar muku shirin Aisa Ahmad ina tare da Tarnan Fudai Ahmed barka da warhaka Tarnan. Barka Aisa ya kike? Da dama Tarnan yau me muka kawo mu abokan matasa a cikin wannan shirin labarun namu. To labarun dai za mu fara su da wani babban taro na matasa da aka yi a can birnin Maradi sannan kuma za mu je a can Loga inda za mu kawo muku wani rahoto akan al'amarin cin rani da matasa suke yi sannan a can jawabin mu na musamman za mu kawo muku shi akan wani matashi mai yin abubuwan a zo a gani a maradi kamar kullum za mu karewa da labarin wasanni. To kamar yadda muka faɗa a can birnin Maradai ɗariruwan matasa ne suka halarci wani babban taro. Haka ne wannan babban taro da ake kira muhawara an yi shi saboda matasa tare da mata a cikin rejim Maradi. Wannan muhawara dai ana so a sa matasa cikin shawarin da za a yi domin a gina ƙasa. Kina nihi matasa za su fara siyasa a nan gaba? Kai dai kana da son yawan tambayoyi bari mu saurari ƙarin bayani tare da abokin aikinmu Muhammad Mamman. Matasa sun samu wakilci mai ƙarfi ne daga matasa mambobin jam'iyyun siyasa da na ƙungiyoyin farar farar hula bai kamata matasa su kasance 'yan kallo ba a harkokin zaɓuɓɓuka in shi idi abdu wanda ya fito daga tesawa kuma shugaban kwamitin matasa masu lura da al'amura a yau dukkan matakan siyasa don a samu kujeru ga matasa an ba da su ga wasu waɗanda ba matasa ba ne abin da muke so ne a ce matasa ke ɗaukar shawarar da kansu da kuma halarta sosai a ranar zaɓuka matasa ba su halarta ga zabuka kuma ta wani ɓangare suna cewa ana mai da su saniyar wane son marginalize. Sai dai duk da yake ana mai da matasa saniyar ware cikin harkokin siyasa a wani lokaci. Burema Umaru shugaban kwamitin shawara na kungiyoyin matasa ya amince cewa ana damawa da matasan wajen ɗaukar wasu matakai. Kowane lokaci idan akwai wasu matakai matasa suna samun wakilta daga kungiyoyi amma har yanzu akwai aiki dole ne matasa su haɗa kansu ko a yanzu a wasu jami'u tsoffi ne suke magana da sunan matasa bai dace ba. A wannan taro na neman amincewa amincewa da wasu manufofi an matsa kami sosai kan fatan a saka wani kaso na matasa wajen naɗe-naɗen manyan mukammai kamar yadda aka yi wa matan nishar a shekaru 25 da suka gabata. Za mu je Loga cikin jihar Doso inda za mu yi muku hirar matasa waɗanda suke tahiya nema. To shi dai wannan al'amarin na cin rani a can Loga bayyane yake saboda ƙarin bayani abokin aikin mu Habibu Garba ya haɗa mu rahoton da za ku ji hassara shi. A gundumar Loga da ke jihar Doso matasa na zuwa cirani sosai. Kotonu, Akara Lome ko kuma Abidjan su ne biranen da ke jan hankulan matasan wannan gunduma. Abdulaziz Garba shi tsohon ɗan cirani ne yau a matsayinsa na shugaban majalisar matasa na gundumar Loga ya yi nadamar wannan tafiya tafiyar da ya yi zaman yi. Yawancin matasan loga suna zuwa kurmi amma gaskiya harka ba ta yi suna dawowa hannu sake na taɓa zuwa kwatonu na yi kusan watanni uku da ina can ina sai da jikunkunan hannu kai kai kai gaskiya ba na tsammanin komawa. Rashin samun tallafi bayan kammala karatu ga wasu da kuma neman kyakkyawar makoma ga wasu shine dalilin tafiyar matasan zuwa cirani. Isufu Kalla na ɗauke da ƙarin bayani. Game da zuwa dandi gaskiya gaskiya ya kamata a wada kan matasa domin mu tsaya cikin kasar mu eh, gaskiya gwamnati ba za ta kasance kullum ta ba mu aiki ba ya kamata mu nemi aiki da kanmu shugaban majalisar matasan gundumar roga ya yi kira ga lahirin matasan su rungumi sana'o'i domin ci gaban garin su to aisa kina gani kamar barin gida zuwa wani wuri neman kuɗi wani abin kyau ne ni dai wannan ba shawara ce gare ni ba Aisa ko kin san telwa? To ban san shi sosai ba ina dai jin mutane sura hirar telwa. To telwa wani gulbi ne da yake can fita birnin za su haya Arlita idan ya kawo ruwa wani bi yana hana wucewa inda mutane suke iya yin kwana uku a kan wannan ke kiji a wani lokaci telwa har hiya yake da motoci. Telwa dai yayi banna da yawa. Aisha domin karin bayani sai a saurari firar da suka yi da abokin aikin mu Anise Karim. Aikin mu fidda motoci in karori sun dauko kaya muna zuwa mu juye kaya muna muna fadda motuna muna fadda mutane wannan shekara goma sha takwas na sana'a muke nan normally ma ruwa bai da karhi wanda za mu samu mota mu tura muna fadda mota dimil sangmil wani sai ya shiga ya ga abin da ya faru daga baya da daga hannu ya nemi ceto to mu kuma ba mu iya ganin dan adam ya shiga irin wannan hali mu sai muna kallo zai mu runtuma mu ciki ta gaskiya muna samu faske wani bi muna samu mu je mu gyara gidajen mu gaskiya wannan aiki yana da hatsari sosai kamar yadda ka sani rayuwar dan adam kowane lokaci yana cikin hadari haka ne aisa sai mu saurari rahoton mu na musamman ko cikin takaitaccen rahoton mu za mu saurari abdu ahmadu matashi ne wanda yake da zurfin tunani a cikin birnin maradi muna wurin aiki na kungiyar kimiyya da ci gaba ta matashi abdu adamu da ake kira kuma jini creator da an shiga wasu na'urar harkar ruwa ne da injuna iri-iri suke daukar hankali tun yana da kurciya yake shawarar kere-keren abubuwa abdu ya ba mu labari game da farkon aikinsa a shekara ta bakwai. man program apricor am shi dai wannan shirin nawa na fara shi a shekara ta bakwai a lokacin da na kirkiro wannan ong domin ayyukan ci gaba a wannan wurin ina suna akalla ayyuka goma sha bakwai kuma wasu daga cikinsu shine kirkiro wasu abubuwan zamani da manoma za su amfana da su ina kara matasa aiki kamar misali aikin katako ko kuma da aikin gyare-gyaren wutar lantarki a yanzu haka akwai matasa koya ma aiki wanda akalla yawansu ya kai dari fudu daga kirkira abubuwa da ke bada mamaki abdu ya mai da hankali game da kira abubuwa masu karin amfani yanzu dai ganina ina gyara mashin masu sarrafa abinci ko kuma wasu mashin suma ma wanda yake aikin su shine kira wasu mashin wanda ake amfani da su ko abubuwa da wanda suke gewe da mu kuma ana iya sarrafa su domin a yi amfani da su abdu jini kiratar na hangen nesa don haka ya ɗauki shawara horar da matasa game da ilimin sa muhammadu shafi'u wani mai koyan aiki mutum ne mai kirki sosai mai kishin kasashi shi ya saddakar da lokacin shi da duke shi kan ya koya ma matasa aiki saboda su yakaci zaman banza da kansu. Bisa bin wata ka'ida neman kuɗi da nuna shawa Abdu Adamu yana rayuwa madaidaiciya. To Aisa kin ji wannan matashi me za mu iya faɗi akan shi? Abin koyo ne ga matasa. Za mu shiga cikin wasannin motsa jiki. A cikin wasannin namu na motsa jiki za mu farawa a dogon dutse. e haka ne malama Aisa labarin na wasanni kamar da kika ce za mu je can dogon dutse inda aka ida wasu wasanni na kwallon hannu da ake cema beach volley. Wasan karshe na maza sun hada AS Renaissance da ASVP Duchi inda AS Aeroport kuma ta zo ta uku kuma ita AS Renaissance ta samu wuri na farko. Sannan a bangaren mata ASVP Doso ita ta zo na farko sannan Aeroport ta Yamai ta biyu la SVP ta Maradi ta zo uku. Da me kuma? To kullun da cikin wannan wasannin na na beach volley sai dai yanzu za a je a can wasannin afirka da ake yi a raba a jamhuriyar morocco a nan dai niger ta samu fita wasannin nan saboda dalilin wani jin ciwo da wata 'yar wasar ta yi nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na yau na gode sauraron da kuka yi muna gode gare ka tarnan sai mun sake saduwa a shirin mu na gaba